وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله عز وجل وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين واشترط لها شرطين قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم عمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال أبو الآلية الرياهي رحمه الله مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الوهي عشر سنين مع أصحابه وأمروا بالصبر على أذى الكفار وكانوا يصبحون ويمسون خائفين ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه فقال رجل منهم ما يأتي علينا يوم نعمل فيه ونضأ السلاح فأنزل الله عز وجل هذه الآية فالعبادة لله وحده هي أساس الأمن ومن أجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وهي أول أمر أمر الله به عباده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة وقال ابن عباس هي التوحيد مشتمل عليه كلمة لا إله إلا الله وهي عنوان دعوة جميع الأنبياء قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوهي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله وإلا الله إثبات العبادة لله وحده فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقومه وهو بمكة يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم وبعد التوحيد ثم مكارم الأخلاق قال جل في أولى وإنك لعلى خلق عظيم وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق من صدق وأمانة وعفة إذ أن خمسا بخمس لا مهالة ظهور الفاهشة بالطاعون والأوجاع نقص المكيال والميزان بالسنين وشدة المؤنة ودور السلطان ومنع الزكاة بمنع القطر ولولا البهائم لم يمطروا ونقد العهد بتسلط العدو وأدم الحكم بكتاب الله يجعل بأسنا بيننا اللهم أهتن آقبتنا في الأمور كلها اللهم أهتن آقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا بعيدا إلا قربته ولا هاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اللهم اجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد قال عمر رضي الله عنه كنا قوم أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله وقال مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها dukan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ‘yan uwa hakika Allah mai girma da buwaya ya yi wa wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'ummar amsa kira ba al'ummar kiran ba domin kowa da ka gani a duniya al'ummar annabi ne amma cikin al'umar annabi akwai na namu na namu ubangiji subhanahu wata'ala ya turo manzo Allah zuwa ga duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil-alamin ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana tabbatar da gamewar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun daga mahudar rana zuwa mafaɗarta tun daga ƙuryar duniya ta kudu zuwa arewa babu wani wanda saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai shafe shi ba sabanin annabawan da suka shuɗe akan aiki annabi zuwa ga iya su ko zuwa ga mutanen da suke jin yarensa kaɗai kamar yadda manzan Allah ya faɗa wa kanin nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila an-nasi amma duk annabawa kafin ni ana tura su ne zuwa ga ƙwarya-ƙwaryar mutanensu ko masu jin yarensu kaɗai ko iya ƙauyen ƙauyensu kaɗai amma ni da aka tashi turo ni sai aka turo ni zuwa ga mutane baki ɗaya fari da baki balarabe da babubawa wanda ya fahimci larabcin da ma wanda bai fahimta ba maza Allah ya ce Bo bo'istu ilal ahmar wal aswad an turo ni zuwa ga jajaye kuma an turo ni zuwa ga baƙaƙe to al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce faffadar al'umma wacce tafi kowace al'umma yawa bisa ga dukkanin wani annabi da aka turo zuwa ga duniya to amma tare da haka akwai daga ciki waɗanda suka yarda da manzancin manza Allah cikin al'umar akwai kuma waɗanda ba su yarda ba shi yasa malamai sukan raba al'umar gida biyu su ce akwai ummatul da'awa al'umar da aka turo annabi gaba ɗaya ya kira su zuwa ga Allah wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balagha an turo ni an yi min wahayin wannan qur'ani dan in gargade ku ku na kusa da ni waɗanda muka rayu tare da duk wanda saƙon ma zai kai masa anan gaba to sannan kuma akwai ummatul ijaba al'umar amsa kira kaɗai waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din shi yasa a hadisin abu huraira cikin sahih bukhari mazalla Allah yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai dai wanda ya qila wa man ya aba ya rasulullah aka ce to wa zai kiyama aikin Allah shi da kansa sai ya kasa mutane biyu sai ce man afa'ani dakal aljanna wa man afani faqad aba duk wanda ya amsa min kiran da nazo da shi to wannan zai shiga aljanna amma duk wanda ya kunnan uwar shebu ya kekashe kasa ya ki to wannan kamar ya ki yadda ne kamar an ce masa ga hanyar aljanna ne ya juya mata baya to da ka al'umma da muke nufi a cikin wannan bayani kaso na biyun ne ba kaso na farkon ba al'ummar da suka amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kira wanda manzan Allah ya gaya musu ya ja kunnen su yayi musu hannunka mai sanda kan rudin da rikicin da za su shiga a ƙarshen duniya kuma a lokaci guda ya gaya musu mafita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'a al-akilatu ila qaf'atiha kadan ya rage muku al'umomi su muku rubdugu ku yi ta shan duka ta ciki da waje ta ka da ta ƙasa kowa in ya taso ku ne karkatacciyar kuka mai daɗin hawa sahabbai suka ce awa min killatin hannu yau maizin ya rasulullah ya rashin yawan ne zai haifar mana da wannan bala'i ya ma'aikin Allah kalala la bal antum kaseer ce ba rashin yawa bane matsalar kuna da yawa lakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl matsalar ku yawan taron tsuntsiya ne babu shara matsalan yawan ku yawa ne irin na kumfa kogi bayi da tasiri sai manzo Allah ya gaya mana cututtukan da za su shige mu wanda matukar wannan cututtuka sun shige mu to sai an yi kata-kata da mu ko muna so ko ba ma so ba laifina bane ba laifinka bane ba laifin shugaba bane laifin mu ne duka zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid hannunku ya ja muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yanzi anna Allah min qulubi aduwikum al mahabata minkum Allah zai cire fargabarku da tsoronku da kwarjininku daga zukatan makiyanku a da musulmi musamman bahaushe hausa fulani ɗan arewacin najeriya idan aka gan shi da carbi akwai kabilar da ɗaga carbi za ka yi sai ta durkusa ta baka haƙuri carbi kaɗai, amma yanzu ba ta tsoron ta biyo ka masallaci ta taka ta yanka ka saboda tuni wai kura ta gane kunnen jaki ba kashi bane nama ne da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsoron makiyanku za a cire daga zukatanku wala yaqzifanna Allah fi qulubikum alwahan ko kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku sahabbai da yake sadaukai ne jarumai ne kalmar rauni ma ba su santa ba da ma'anarta na rauni in banda kalmar da lafazinta na larabci ki kalu sai suka ce da manzo Allah wa mal wahnu ya rasulullah to me kuma ne rauni ya ma'aikin Allah qala hubbu dunya wa karahiyatul maut yace matukar kuna son duniya za ku rinka handama da babakere kowa ya samu ya tila ya zama uwar tila kamar tururuwa to kun gama yawo kuma kowa baya tsoron mutuwa kowa baya so a gaya masa mutuwa kowa bai shirya wa mutuwa komai ba kowa ko yana so ko baya so ya saranda ya san za a mutu don in bai mutu ba ubansa ya mutu in ubansa bai mutu ba kakansa ya mutu kowa ya gaji mutuwa to amma tsoronta da ake nufi yin aiki don ita tanadinta domin ko ba daɗe ko ba jima sai ta zo aina ma takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada to da kamar Allah ya gaya mana waɗannan cututtuka guda biyu wanda za su yi kata-kata da mu kuma yau su muke fama da su a wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mana idza tabayatum bil aina wa raditum biz zar' wa akhadtum aznab al baqr wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan thumma la yanzi'ahu ankum hatta tarji'u ila dinikum na ce iza ta baya bil ina inda za ku koma cinikin yaki halal yaki haram baragada hada hada har kalla kasuwanci kuke ba ku san ka'idar Allah cikin kasuwancin ba kawai ƙolon ruwa burin ku ya zai a samu kuɗi ba ka jin ɗan kasuwa yana tambayar malam me hukuncin kaza sai in hasara ta haushi amma lokacin da yake tunanin zai samu ba ma ya so a tambayi malam ba ma ya so a zo masallaci a yi huɗu ba akan abin da ya shafi kasuwanci manzala ce to in dai kuka kama wannan hanyar ta bala'i idan ku ya rufe neman kuɗi ta kowace hanya wa raditun bizar kuka manta da Allah kuka ɗauka cinikayya da gona da dukkan wata hada-hada ta duniya ita take ba da kuɗi babu hannun Allah a cikin arziki tare da cewa inna Allah huwa razzaqu quwwati matin wa taraktumul jihada fi sabilillah kowa hidimar addini ta fita daga gabansa kawai abin da ke hada mu da addini sallah babu addini a cikin tarbiyyar iyalanmu babu addini a ofisoshin ayyukanmu babu addini a rumfunan kasuwancinmu babu addini babu addini a komai namu alakar mu da addini kawai mu zo mu sallah daga mun fita shikenan kowa ya sha gaban sa manzo Allah ya ce to in dai kuka cika waɗannan sharuɗa sallallahu alaikum zulla sai Allah ya dora muku kaskanci sawa'an kaskancin nan daga cikin ku daga wasu ƴan wajen ku ko ma dai daga ina ne alƙawarin Allah ne sai kun kaskanta sai manzo Allah ya ce to kuma mafita thumma la a ankum Allah ba zai taɓa ɗauke muku wannan ƙasƙancin da wulaƙancin ba hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma wa addinin ku to daka ya uwa mu al'ummar amsa kira kada mu ɗauka cewa kawai da mun ce mun yi imani da manza Allah sallallahu alaihi wasallam nan magana ta kare a'a akwai aiki tukura a gaban mu dole sai mun bi ka'idojin annabi sannan ne za mu samu damammaki na roman biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah madaukin sarki ya mana alkawari bisa ga harshen manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam ko da tayu in muka mutu zamu je mu shiga aljanna amma mu sani zamu gamu da wulakancin duniya zamu gamu da kaskancin duniya zamu gamu da koma bayan duniya iyayenmu masu shekara sama da hamsin bayan za su ba mu labari yadda bahaushe yake rayuwa a ƙasar najeriya kabilar hausa fulani a arewacin najeriya har ma ka haɗa da nuri yau ba haka muke ba yau muna cikin bala'i muna cikin kaskanci muna cikin wulakanci muna cikin koma baya kuma wallahi hannuwanmu ya jawo mana hannuwanmu ya jawo mana ba komai ya ja ba muka samu ɗaukaka a jiya da shekaran jiya riko da mu ne ba kuma komai ya jawo mana yau muka zama koma baya muka zama makaskanta wulakantattu ba tare da yawanmu face sako-sako da addininmu da kuma wulakantar da ka'idojin Allah subhanahu wataala yana daga cikin ka'idodin da Allah subhanahu wataala ya mana alƙawari in mun cika zai taimake mu ubangiji subhanahu wataala ya kafa mana sharuɗa guda biyu a cikin ayat suratul nuri ubangiji ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum ubangiji ya alkawari ga waɗanda suka yi imani tare da ku ko a cikin ku la yastakhlifannahum fil ardi ubangiji ya ce lallai zan mai da ku halifofi a ban zan ba ku madafun iko zan ba ku faɗa aji zan sa in kuka faɗa dole a ji ku dole a saurare ku ya zama ku ne shugabanni kamar stakhlafa allazina min qablikum kamar yadda ada haka aka yi wa iyayenku da kakanninku wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tada kuma Allah yayi alƙawarin sai addinin ku ya daru kowane addini ku ake ji ba za a ji kowa ba wala yubaddilnahum min ba'di khawfihim amnan ubangiji ya yi alƙawarin zai musanya mana daga tsoro mu dawo cikin aminci da kwanciyar hankali tsoron da hatta kura za ta yi kiliya da akuya babu ruwanta da ita haka manzo Allah ya faɗa kuma an yi wannan sahabbai suke ba da labari an yi wannan mu mun ganshi to amma menene ka'idojin Allah da kuma in mun cika sannan wannan alkawarin zai tabbata shine ubangiji yace ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a in dai za ku bauta mun ba za ku hada ni da kowa ba to ni kuma zan muku wannan aikin kenan idan musulmi ya tsaya ya karatun ta natsu yawan sa ba shi yake ba shi tsaro ba karfin mulkin sa ba shi yake ba shi tsaro ba zai yi kana da yawa zai yi kana da karfin mulki waɗannan waɗansu ne daga cikin sabo ba amma a matsayin ka kai na musulmi wanda kake karanta qur'ani kake karanta hadisai ka sani wannan ba shine karfi ba a wajenka ƙarfi shine ka goyi da bayan abin da Allah da ma'aiki suka ce to sai ya taimake ka in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di wa man nasru illa min indillahi al-aziz al-hakim babu wata nasara ko taimako in ba daga wajen Allah ba walaqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla ubangiji yake goranta wa sahabbai yake ku tuna fa mu muka taimake ku a badar kuna yan kadan ba ku taka kara kun karya ba laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathiratin wa yawm hunain Allah ya taimake ku a wajaje da yawa musamman a ranar hunaini iz a'jabatkum kasratukum a lokacin da kuke ganin kuna da yawa yawan ku yake rinka cika muku ido kuke buga kirji yau in dai da yawa ake faɗa ba za a yi nasara akan mu ba amma ina sai Allah ya nuna wa musulmi ba da yawa yake faɗa ba ubangiji ya sa duk da yawan sahabbai a wannan ranar sai da kowa ya gudu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allah huwa tawwabur rahim haka Allah ce kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillahi wallahu ma'as sabirin da ka sharaɗin farko in musulmi suna so su nasara sai sun koma sun gyara aƙida su sai sun san wane ne mahaliccinsu menene ibada wa yake da hakkin bauta kadai ba a haɗa shi da kowa shine Allah to wannan shine kadai zai ba mu aminci ba ƙarfin soja ba ba cewa shugaban kasa namu ne, ba taron gwamnoninmu ba ba kaza ba kaza ba ban ce waɗannan ba su da amfani ba suna da nasu amfani amma a wajen mu mu musulmi mu sani suna iya yin amfani ne idan mun tsare tauhidin Allah subhanahu wataala idan ni na tsare tauhidi kai ka tsare tauhidi to sai Allah ya dauke kai kai ka wani wajen da kwata kwata sai dai ka rinka jin labarin fitina ba za ta cin maka ba amma matukar ka ka tsare tauhidi ka wulakanta ka ce ta alfarmar ubangiji to Allah sai ya tsira ka a tsakiyar makiya sun firgita ka sun tsorata ka ko ba a garin kake ba idan Allah madaukin sarki ya so ya dandana maka kuda sai ranar da za a abin sai Allah ya kai ka wajen sai ka ji an ritsa da kai alkawarin Allah ne mu kiyaye wannan in muka taru ga baki ɗayan mu muka rike Allah to sai Allah ya ba mu tsaro ta gaban mu da bayan mu ta kudin mu da arewacin mu ta saman mu da kasan mu Abul Aliya Ar-Rayahi yana faɗa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri yace manzo Allah ya zauna a Makka tsawon shekara goma bayan an masa wahayi shi da sahabbansa aka yi ta cewa su yi haƙuri dangane da cutarwar makiya haka suke safiya su wayi gari su yammata su hantsake suna cikin halin tsoro da firgici daga baya da abin ya ƙici ya cinyewa a makka Allah ya ce su hijira su bar maka su koma madina a madinan ma duk da haka aka ce su rama su ɗauki makami su kare kansu su yi amfani da ƙarfin soja amma hakan bai raba su da tsoron ba hakan bai raba su da tsoron ba ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa duk da muna cikin halin fada muna da kayan fada Allah ya ce mu rama zaman Madina ya sha bamban da na Makka amma duk da haka ɗayan mu baya iya zuwa ko ban ɗaki sai da wukarsa a kugunsa to ku ka san ai rayuwa ta shiga bala'i rayuwa ta shiga bala'i abinda wannan yake nunawa musulmi ai masa yarama, wannan ba shi ne mawarwarin matsalarsa ba kadai civilian jtf jtf da za ni. abu ne mai kyau idan gwamnati bata hana ba in bai saba wa dokar kasa ba amma a matsayin mu na musulmi mu koma asalin mu fa wannan kadai ba zai ba mu damar kwanciyar hankali ba yau wani irin civilian JTF ne babu a Maiduguri wani irin civilian JTF ne babu a jihar Borno jihar Adamawa jihar Yobe amma har yanzu abin da yake faruwa ya daina faruwa ba zai daina ba saboda har yanzu ba mu cika sharaɗin Allah ba shi kuma la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya tsoron kowa in yace yi in tai sai ma in ba kai ba in zaka shekara miliyan ba zai ba aufu bi ahadi ufi bi ka'ida ta ku cika min alkawari na in cika muku naku to da haka ubangiji subhanahu wataala ya jarabci sahabbai da tsoro da tashin hankali da firgici a lokacin da tauhidi bai kankama ba da haka ɗaya daga cikin sahabbai ke faɗa ba inda muke iya zuwa ba tare da makami a jikinmu ba kwanciya zani sai mun yi matashin kai da wuka ko da takobi ko da mashi Ya ce ana tsaka da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar don ya gaya mana ga bakin zaren ga inda matsalar take sai Allah ya saukar da wa'adallahu alladhina amanu min kuma amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi har zuwa karshen ayar ya yan uwa mu sani ita ibada wacce Allah ya ambata a cikin wannan aya wacce sharadi ne na samun aminci da kwanciyar hankali ga dukkan al'umma da yace ya na ni la na bi shay'a abinda ake nufi da ibada dukkan wani abu da Allah yake so kuma ya yadda da shi na zancen baki ko na kudurin zuci a fili ko a boye ta wannan shine ibada karka yadda kai wa kowa shi in ba Allah ba subhanahu wataala kuma asali a babin ibada zuciyarka ba ta riya maka cewa abu kaza mai kyau ne ko malamin ka baya ce maka abu kaza ya dace a je a yi a'a sai da nassi daga Allah da ma'aikin Allah duk ilimin mai ilimi bai isa ya shar'anta ibada ba haka duk jahilcin jahili bai isa ya kirkiri ibada ba da malami da jahili a fagen bauta duk ɗaya suke jijjira suke kurata ne sai an ba su umarni su bi da ka mu gane wannan kwakwalen mu da yawa sun rikice ba mu san ma meye bauta ba meye ba bauta ba ba mu san meye abin da malam zai iya cewa ayi ba da abin da kuma ya gagaru kundila malam ma bai isa ya ce ayi ba in ba Allah ba to da haka dole ne sai mun koma mun tantance wai me ce ma bautar wai wa ake yi wa bautar wai haƙƙin waye bautar sannan ne muka kama hanyar yin bautar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so da haka wannan shine abin da ake nufi da bauta Abdullahi dan Abba zai ke cewa idan muka kalli bautar Allah baki ɗayanta ginshikin ta kashin bayanta shine kadaita Allah domin duk wani abu da zaka yi da sunan bauta in baka kadaita Allah ba wannan abin aikin banza ne rubutu ne akan ruwa gini ne da tubalin toka da haka ubangiji ya ce wa ma khalaqul jinna wal insa illa abudun ban halicci mutum da aljanna ba sai dan su yi man bauta da haka wannan bautar shine kadaita Allah shi yasa ibnu abbas yakan fassara wannan aya da cewa illa li wahidun ban halicci mutum da aljanna ba sai dan su kadaita ne da tauhidi wannan tauhidin shine kirari da take na da'awar kowane annabi kowace ƙasa za ka samu tana da begila tana da taken ƙasa wanda ake bugawa shugabanta idan zai yi magana ko shugabanninta in za su yi magana yan ƙasar su ƙame sojoji su tashi su sandare to annabawa ma suna kirari da take wanda kowane annabi yake da shi ba tare da an kaɗa masa ganga ba kuwa shine faɗin la ilaha illallah ubangiji ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko wani annabi ba kafin ka face sai da muka yi masa wahayin cewa ya gaya wa mutanensa babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kuma shi kadai za a yi wa bauta ubangiji subhanahu wataala yana kururuta mana wannan ba dan zai karu da wani abu namu ba ba wai dan bautan mu za ta dade shi da wani abu ba in duk duniya ta taru ta ce ba za ta bautawa Allah ba ba abin da zai rage shi in duk duniya ta taru ta ce za ta bauta wa Allah ba abin da zai kare shi ubangiji kamili ne tun kan yayi halitta kuma zai ci gaba da kasantuwa da kamalarsa da halitta da bayan babu halitta kada mutane su rinka dauka lokacin da ake tallata muku ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah kamar daidai yake da cewa ku yi karo karo ku tara wa Allah wani abu dan ya samu daukaka wallahi ba haka bane ba ya faɗa cikin hadisi kudusi ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma da zalika fi mulki shay'a ya ku bayina da na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen da aljanun ku za su taru su zama duk zuciyarsu bisa ga tsoron Allah kama ta annabi Muhammadu ba abin da za ku kara mu لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا da na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljanun ku za su zamo dukan su zuciyarsu irin ta iblis ko irin ta fir'auna ko irin ta abu jahal ba abin da zai rage Allah da komai ya ibadi inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum ya ku bayina ku sani ni kawai tari nake muku ayyukan ku ne nake adana muku thumma uwaffikum iyaha kuma kowa zai zo ya karbi kayansa faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu da haka yayan uwa mu sani cewa lokacin da ake ce mu bautawa Allah alfarma ake mana ubangiji subhanahu wataala da ya ga dama sai mai da kai wani baba guje can kana can kana bautar zakara can kana can kana bautar saniya can kana can kana bautar kututtire can kana can kana tafiya tsirarar ta haihuwar uwarka duk ya diddikan da ake a duniya kai baka ci moriyar su ba duk tufafin da ake a duniya kai baka amfana da shi ba domin wasu daga cikin bayi haka Allah ya musu in ya ga dama sai baka buri kai kashin ka ci in ya ga dama sai ya mai da kai tururuwa ai ta fesa maka hoda kana mutuwa ba abin da Allah subhanahu ta'ala bai iya ba amma ya karrama ka ya girmama ka yi ka dan adam ya baka hankali da tunani ya turo maka annabawa ubangiji yana son ka da alkhairi ba karami ba wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima daka da yayin uwa kalmar tauhidi kalmar ikhlasi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah tana nufin kore dukkan dangin bauta da abin bautar in ba ga Allah ba tare da tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala bauta da kuma kadaita shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kiran mutane da wannan kalma yana cewa ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku mutane na ku faɗi la ilaha illallah tare da kudirce ma'anarta da sanin haƙƙoƙinta da cika sharuɗanta za ku samu babban rabo duniya da lahira domin mutanen makka sun san la ilaha illallah ba faɗar baki bace ba kawai idan ka faɗe ta akwai kudirin zuci da sai ka kudirce akwai wanda kila da kana da shi sai ka watsar da shi akwai ayyukan gabbai da sai ka akwai waɗanda da kana yi dole sai ka dena to da haka su in aka ce da su la ilaha illallah sai suke innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in aka ce da su la ilaha illallah sai su tubre su ki wa yaquluna sai su ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun so ake mu bar bautar iyayen gijin mu koma bin wani mahaukaci mawaki suna nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawa daga cikin malaman akida suke cewa kafiran jahiliya sun fi da yawa daga cikin musulmin yau sanin ma'anar la ilaha illallah domin su sun san ma'anarta ba kawai faɗarta ne da baki ba sai an yi ƙuduri a zuci sai an yi furuci a baki sai an yi ayyuka daga bai kuma sai an ƙudurce niyya amma mu yau sai mutum ya kwana yana wuri la ilaha illallah kuma yana rusa ta anan take yana cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah da baki amma kuma in ya tashi bauta ba wanda yake wa sai wani Allah in zai roƙo ya roƙi wani Allah in zai nemi taimako ya nemi taimako da wani Allah in zai rantse ya rantse da wani Allah to kaga wannan warware duk abin da ka faɗa ne kuma in an ce da kai kafiri ne ka rinka jin kamar an zage ka an ci mutuncinka an ci ma fuska ai kai ka ce la ilaha illallah ai ba faɗar baki bane ya dan uwa Ƙaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi da'atir rahman wa yanqusu bil isyan ita la ilaha illallah faɗar baki ce a wani wani kaso nata sai an furta shi da baki wa Biljanan bil janan wani kasanta sai an kudirce shi a zuci wa amalun bil arkan wani kasanta ayyuka ne na gabbai sannan yazidu bi ta'ati rahmani wa yanqusu bil isyan kana la ilaha illallah kana da bautawa Allah kana tsoron Allah sai imanin ka ya rinka haɓaka kamar shukar da ake mata bayi ake sa mata taki amma ko ka faɗi la ilaha illallah idan baka yi aiki na kwarai ba to kullum baya za ka yi a madadin ka yi gaba da haka ya kuwa dole ne mu fahimci wannan la ilaha illallah ita ce tutar Allah tutar banza Allah da in an yi riko da ita ake samun daukaka a bankasa banza manzo Allah ya ce idan kuka faɗe ta tamliku biha biha al-arab wa tadinu lakum biha al-ajam wallahi larabawa sai sun bi ku waɗanda ba larabawa ba sai abin da kuka ce za su yi in kuka sa musu kara ba su isa su tara ba amma fa da la ilaha illallah kuma kowaye ya rike wannan kalma ya cika sharuɗanta da ma'anoninta Allah ya alkawarin sai ya ɗaga shi ko da ba ɗan kowan kowa bane ba ko da ba kowan kowa ba ce kabilarsa bayan tauhidi ya yan uwa sai kyawawan ɗabi'u gaskiya amana kame kai kawaici jarumtaka da dukkanin abin da ya kamata na kyawawan ɗabi'u damuwa da damuwar yan uwanka musulmi wannan yana daga cikin ma'anar kalmar shahada kuma yana daga cikin abin da ke jawo mutane ɗaukaka bari ba ku wani labari mai ban mamaki wani bawan Allah yake bani labari yace ya tafi wata jiha daga cikin jihohin Najeriya irin jihohin nan na waɗanda ake da musulmi da wanda ba musulmi ba a haɗe da ya je sai aka nuna masa wani dattijo shi ba musulmi ba ne amma jijjigansa musulmai ne shi kaɗai ne bai musulunta ba wannan bawan allah ɗan nan jihar kano ne bautar ƙasa nysc ta kai shi can da ya ga wannan dattijo ya je yake gaishe shi yake girmama shi har ma ta kai wani lokaci yana zuwa su zauna su hira sai shi wannan dattijo ba ma guje yake cewa yace bawan yaro daga ina kake ya faɗi garinsu yace amma ka ban mamaki da a ce haka mutanen ku suke da wallahi sun matallahi tuni na shiga addinin da girmama na gaba da sanin kiman na gaba yace wallahi da tuni na shiga addinin ku yace na yadda da addinin ku shi yasa duk na kowa da zai shiga ban hana shi ba amma ni ne ban ga ya dace in shiga ba kuma kila kaddara ce bata rubuta min ba ma'ana kyakkyawan mu'amala sau da dama tana mai da wanda ba musulmi bai zama mai musulmi hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da karfin tuwo shigar da mutane musulunci ba kaso mafi yawa na wanda suka musulunta tare da annabi kyakkyawan mu'amala ce a yau ina mu'amalar mu take wani daga cikin maguzawa yake faɗa ya ce ku musulmai mun tabbatar da abin da addinin ku zo da shi gaskiya ne kuma mun tabbatar da abin da Allah ku yi muku alkawari cewa ba za ni nasara akan ku ba gaskiya ne amma ku sani ƴaƴanku za su yi nasara akan ku me yake nufi da wannan shine da yawa daga cikin musulmi tsakaninsu da wanda ba musulmi ba ba da kyau zinace-zinace ba za ka samu musulmi yana mu'amala da kiristoci yana mu'amala da arna mata amma ba mu'amala ba ce ta kira su zuwa addini mu'amala ce ta fasikanci to an yadda ita ba za ta yi nasara a kanka ba iyayenta ba za su yi nasara a kanka ba amma ɗan da kai mata ciki ta haifa zai zo ya danne ka bincike ya nuna haka misalai sun tabbatar da haka da yawa daga cikin garuruwan da ake cin musulmi da yaƙi a yau ‘ya'yan da musulmi suka yi wa matan garin ciki ne suke dawowa su yaƙe su sukan ce ‘ya'yanmu mun turo su wajen ku sai muka ƙodago don mu samu abinci kun musu ciki kun koro su ba ku karɓi cikin ba mu kuma sai mu kore su sai mu karɓi ‘ya'yan mu raina kuma waɗannan ‘ya'yan su za su zo su yaƙe ku yanzu ga babban misali ƙungiyar fulani ta fitar da wannan rahoton duk da ba rahoto bane bayyananne suna tuhumar ya za a yi a ce ƴaƴan bafulatani da aka san su da kunya da kara da kaza da kaza yau su suke ɗaukar bindiga suna kashe mutane wallahi sun tallahi da aka zurfafa bincike galibin waɗannan ƴaƴan mu ne zaka ga bafulatana a cikin garin Kano a kasuwar Kofar Wambai a kasuwar Kwari a kasuwar ina ta taho da nonon da bai wuce na dubu ɗaya ba amma ta sa leshin da ya fi na dubu hamsin tana ɗauke da wayar da ta fi da dubu hamsin akwai mutumin da ya gaya min a garin nan babban mutum ne ya ce malam wata rana na tsaya a daidai trade fire wata bafula tana ina ganin ta jigari jigari ta zo ta kwankwasa min gilashin mota ta ce buɗe na ce a'a ba zan siya ba ta ce kai dai buɗe ya buɗe buɗe in shigo na ce ya ce in kai ki ina ta ce in na shigo ka san ina za mu je a nan kofar nasarawa ake bani labari akwai bafula tana da aurenta da komai za ta shigo da nono kano nonon da bai na dubu ɗaya ba amma alhazawan birni yadda suke mata layi da mijinta asirinka bai tashi tonuwa ba sai da wani ya zo ya ce shi da aure yake santa daman da ta ga cewa da aure kake santa sai ta bugar da kai sai ta canja layi to wannan shine abin da yake faruwa a cikin garuruwanmu muna taiwa ƴaƴan maguzawa ciki za su zo su ci mu da yaƙi muna yi wa ƴaƴan katafawa ciki za su zo su ci mu da yaƙi muna yi wa ƴaƴan fulani ciki za su zo su ci mu da yaƙi mu ne jininmu ne muna ganin ba wata alaƙa tsakaninmu da waɗannan mutanen sai alaƙar bautarwa alaƙar mai da su bayi wanda da haka ne iyayenmu suka ɗauko su ‘yantar da su don su huta mu huta amma muka zo muka sauka daga kan wannan ka'idar saddauna Allah ya ji kansa da rahama a lokacin da yake kamfen na siyasarsa zai shiga ƙauye ya ba ba ma guje riga da carbi ya laƙana masa kalmar shahada kuma ya laƙana masa kirarin jam'iyyarsa to inda a ce 'yan siyasa wanda suka gaji saddauna in eh, haka suka ɗora da ba ma guje a dukkan yankin arewa da mun zauna lafiya da mun huta to wannan shine matsalar da muke fama da ita kuma wallahi ba za ta warware ba sai mun koma baya mun bar gini tun ran zane mun bar kari tun ran tubani kamar yadda bahaushe yake faɗa da ka ya yan uwa mu sani cewa duk abin da za mu riko da shi na sababi Allah da ma'aiki sun riga sun gaya mana sababin da sai mun koma gare shi ne sannan al'amuran mu za su gyaru sannan al'amuran mu za su warware manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana abubuwa guda biyar in dai sun faru ko kuna so ko ba ku so biyar sai sun biyo bayan su abu na farko manzo ce in dai alfasha za ta bayyana a cikin ku luwaɗi zinace zinace maɗigo, to ku shirya annoba za ta yi ta zuwa da cututtukan da babu maganin su ji yadda ka ce ai annabi ya ce kowace cuta da magani eh amma in an ba Allah ne ake samun maganin in ba abu ma Allah ba to da magani a gonar yaro ga wani abu akan matar sarki abu na biyu mazalla ce in dai za ku rinka tauye ma'auni a kowane fagen rayuwa ba sai a wajen awo ba kadai ku faɗa ku ki cikawa ku yi yaudara ku yi zamba ku yi ha'inci to wallahi summa tallahi sai Allah ya jarabe ku da fari kuma sai Allah ya jarabe ku da tsadar rayuwa kuma sai Allah ya dora muku shugabanni su ta gallaza muku ko masu gaskiya ne gaskiyar ba za ta yi ba ba za ku hana zakkar dukiyar ku ba kuma sama muku ruwa ba ku isa ba zalla ce in dai za ku hana zakka to sama sai ta ki ruwa ba dan ma akuyoyin ku ba da kuke gani wallahi ko ruwan sama ba za a yi muku ba ba za ku warware alkawari ba face sai Allah ya dauko makiyan daga waje sun zo sun danne ku ku ba za su ƙi yin hukunci da littafin Allah ba face sai gaba ta kunna a tsakaninku Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon minta. ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisantanta Umar dan Khattab yana faɗa yace mu da makaskantan mutane ne da Allah ya so ya ɗaukaka mu sai ya kawo mana musulunci da haka sirrin ɗaukakan mu musuluncin nan ne in dai muka ce zamu nemi ɗaukaka ta wata hanyar ba musuluncin ba to ƙarya muke yi kofar a kulle take musulunci kawai shine ɗaukakan mu imanin mu nasaran mu bin Allah mu ci gaban mu imamu malik allah ya ji kansa da rahama yake cewa ƙarshen al'umma da dagulewar lamura da lalacewa ba zai gyaru ba sai an koma da abin da farkon al'umma ya gyaru duk wata matsala a yau da zaka karanta a duniya lokacin da manzo Allah ya bayyana a makka ana da irin wannan matsalar ninkin baninki amma da mai manzo Allah a cikin shekara 23 yayi solving din matsalolin duniya baki daya shine da wannan addini in muka koma muka riko da wannan addini to Allah zai gyara mana Allah baya gyarawa sai in mu mun gyara da kanmu Allah ka gyara mana Allah ka nufe mu da gyarawa kafin in sauka da kan wannan mambarin mai albarka ko shakka babu kiraye kiraye sun yi yawa ta bangare da dama na al'umma mutanen wannan gari mai albarka ga gwamnatin jihar Kano wacce muke mata fatan alkhairi mai girma gwamnan Kano wanda ake wa kirari da take da khadimul islam Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa gwamna lafiya mutanen Kano sun ji labarin an buɗe gidajen kallo an buɗe gidajen raye-raye amma ba a buɗe makarantun islamiyya ba da haka muna kira mai girma gwamna da 'yan kabinet ɗinka ku kalli mafi yawan mutanen kano wanda sun fi amfaniwa da makarantun islamiyya sun fi shauƙin a buɗe musu makarantun islamiyya sama da 'yan kaɗan ɗin da kuke ganin in an buɗe gidajen kallo za su amfana dukkan sharaɗin da aka sa aka buɗe gidan kallo da shi mun ji mun yadda a sa mana shi a buɗe mana makarantun islamiyyu a makarantun islamiyyu ana gyara tarbiyyar al'umma ana gyara tarbiyyar yara ana samun nutsuwa ana samun ci gaba amma mu da ku duka shaida ne a gidajen kallo ana kisan kai ana shan kwaya ana kaza ana kaza amma duk da haka gwamnati ta buɗe ba mu san hikimar da dalilin da ya sa ta buɗe ba amma dai mu muna koke ga Allah muna koke gare ku mu ne muku magiya muna gama ku da Allah a buɗe mana makarantun islamiyya kila makarantun boko akwai waɗansu tsare-tsare kila na duniya ko wani abu wallahu ta'ala ala wa alamu amma dai makarantun islamiyya ya mai girma gwamna da dukkanin sauran masu faɗa a ji a garin Kano mutanen Kano suna koke akan wannan kuma mun isar da wannan amana zuwa gare ku Allah shaida ne kafin in saukar kan wannan mun bari mai albarka akwai wata baiwa Allah da ta turo da kuɗi dubu ɗari biyu ta ce a yi aikin masallacin nan da su ta hannuna kuma ta ce karin faɗi sunanta na yi shirin da zan faɗi sunanta ta ce a malam bana bukata to amma tana neman addu'a a hannun musulmi Allah maɗaukin sarki ya saka mata da alkhairi dukkanin waɗanda suke hidimar al'umma mun san su ko ba mu san su ba a ko ina suke Allah ya saka musu da alkhairi wa kuma ila salatikum yarhamukumullah